studio kalangu hangani kai kulo barka karan ka studio kalangu faji kare sigirara sigira no karan ga hinga hangani radio waran zabon nijar gandara aran ga hinga du irmo irwan sita internet tai bon indunya kulura irwan hunkun sigira a sidira kala sandai kan kambarasi suro a gona ga kande borai kai yanga korai beri da ga dabu dingai wani almiyalo da caro ga mura dirna mu da guna hunkuna kambarasi suro a ta irse ginai kan bora mai dinga mai ga goyinta zabana no kanda kambara sisiro ate ir sayir wani bafunan hinkante kan hunkuna boryan digo goni gingai bafuna te hal kambara sisiro di sise igadi kan ingai bafuna jara pulsino wadin mo a goni ga kata wisi wasi zama boryan kwarai beriyan ni gadan gingai wana kambara sisiro din tabo alwati banda kan hanfoyen diraura walbin da fu boda borsibai in kuna zabana hanfoyen doriyan gon kan ditun ni sai nisin bombai diraura mu han foyan mataligayi mi taligayi aksida ka kabarasi surodin ni koiga korai danganan go dabu ba a go kan hara igadu gace isdu gabai mai ni ga boren gona diga dira isi ganin da karta da daltita yin gaiga. idi har no kan hunkuna a gona ga kan da sandai ifo mono goga kan da kal kwarai bero kan borai gadan ganan go kul tabu wadin goga ka tawi wasu kan ganan nanai sigate bore da charo bun boda gamara hunkun kan bara suro a wisi waso ba fondai kulura borai da charo gamo bun boda hanfoyan ga kan da wisi wasi igamara fondo wadi ranar hunkuna irga salan gayyati charmera kan ganan irmu koydir wani fakara wo da gina na boryan burnye furta gaido hare kambo abdurrahim hassan a amman kaga tukala web activist maga gwanda hamsatu bubakar sayi visimera zenano yadi mono cawandi kono kan antare wai bordijo mono ir gonda surveyan jibbo man kaga tukala fula kwarai sata maga da ne wa aifa ta mudu kan gukoi da sigira da gina irwan wan wa shaibu mamudu wa barka karan kaga tu irwana sigira wani wura irwan sigira a wani bagin sintina si kwai kala matano kan kambara si suro azama zama wani bafunaira fondai me amira ir hayan sintina abdurrahim ma man kaga tukala web activist maga matano aron wani furta gaido hare kambo kan kambarasi soro dinna a kata bar mayan fondai kulubo. sabu studio kalongo borai shi kandir no occasion o irmu duga ir mai su fa kara wara ka fati hun kuna telephone portable wali ne kan magasi soro nasare no gonda concept kan shi gane nomophobie telephone wo hun kuna amanti kala irbore bayno me ame e gurkisin no kan goir banda lokaci kulu portable on kun furta je am calo kollo am ka fadera ga ka hay hal dush ko yembo nga ka bangay bandi donc telephone portable o andir hiji ga tonan kan ana dori fo kare ana sare no danga ho psychologique lekkalo a huri lekkalo ga tonan kan ana dori fo kare kan si na sare ganen nomofobi nomofobi ga telephone zani bi ga tun ni tun jirbi har gina kan ga ni fungu man tikal telephone no igina no dindira no ni dinga ni telephone c'est tout un problème problème no ni c'est masala bir no ni c'est da murar kulkara nugu hada deportable portable sin si masalano donc hino akagater si tilas tir tir go kair wana bafunara donc telephone portable ana fai wo igaba wadu sik kul shara kuna wadu no ganan bore mu ducar labari wadu no ganan bore mu bai in dunya labari ifo no goti in dunya mi amerika amma asiganji anda sare gane sai kutu a double transaction kanna kana fai mu agonda hasaru birin kayin telephone portable aga koy kande donc vraiment a hasaro ka kan daga ba wadi seno aga wajibi hunkuna telephone portable dago irse irmu kokariga goida na fahan nora ko irmu baymo a wani consequence kan ya aga hinga kan da hadda dai irman hinga a hauza mu bori irman hinga bai ifo gati eh, goyo kan da mu irgin irgin gati da ko donc ba je ne vraiment furta jewo ibayano me ame zama ay wana diplôme fo bum boka ite étude ay mana te kala l'utilisation des technologies de l'information ne wosa ider na école yan scolaire kan ga utiliser école era école kara er ko gir chowote kir ko ge étude te plus de 75% furta ye danga zango bon kan ndi wayecin dugo abiskan ndi wayecin dugo kai ko go goyde telephone portable kan sigen android do donc iramo ibayano mi ame kan ir ko ga ha ikulu nge wo whatsapp musique video tiktok wo ne ni gitida ba fo ba matki compte sécurisé da ba fo ba matke di do ne nigi hingi sécurisé da ne plateforme matke nigi hingi sécurisé donc nge wo igo hay kan sana sare gene vulnérabilité danga hon kunun kun hadde de cyber criminel go korora bore da nga problème créer i kulse parce que nga video mérienté i foto na ga sambuga dan i wani image na ga sambuga dan après igite bora se chantage wara gane da manta kan nunu wurno wala kan da yakena ngaga woni samba réseaux sociaux bon groupe eh, wo sape eh, bon kan filana wo mirino ati ne di wala donc vraiment il faut que <laughs> mer yamar mo bay goy kan irge du goy kan do morge teda quoi abdul fondo goy sabir ga sambir se go koy dir wana fakara de gina yari no halga ka so irge ka e, hamsatu bubaka aran ga inga fahaman dir se danga fayanka kan portable danga barma yawale mu ni fayanka kan portable akwai kande da kayan gogo goida i wani ba funara lalle portable kan aka matuka ki zamuno mehin kai na fado gono ihan na dogo ilala dogono ihan na da san bude ne son di communication gati son sonda wato din kan amanka bare ga alwati dan hali gidu can labari kan son di san adin da ce yan walwaza vocal ni gonin san adin da ni mai wate nodin harayo dogoneti ni famu wala dai san bir do we borai do hare na fadai kan aka da we borai do hare im san bu dan we borai kan gingai fatau kitte hun kun zama kambara si surato hun kun ba nuru bar nuru ni ga ara ni godir wato din so wato mantir we borno nuru gon sai ni folora ni godir zai min sa ko hami abande no so ni portable ra dai no nuru a gonse nan kulkan ni koi ni noro gon nan kan ni to dingwa ni ga ni ga kawon kan ni ba da dai mino ni ba nimte ni go ne woni min komante no ngum bodu ni gine mi ban te min san ba ni dai wala no din hare wo na fano barmay barmay way boray way boray do barmay boray kan go ko me zam sai no autonomisation way boray autonomisation da ngun kun way boray ba imay tunga kan ga bonga hayo so way boray sigi jirbi yanga bori kan go gingai go ite gai transformation ite gai wani highway te gai demi demi dingai wani highway te ni di so command na iga te so ayo par exemple ay safunte ay safunte ay tularin wuce te ga ifati yan ga so bora kan ga sai no ne ay gina ban new so ay gina sai no yada yada yada yana iga ba so ay ga ay musan ba sai de mono din agonda agonda wani mai nita wala ifo dia ya konto kan sa ajin da iga sambase aman toy mu deplace ai gona nay gora bon de no ai ka hayi mu sambase de jango no di noro ka go gora ginga norota sa din na mai gina de bora kan ai don tongo kai a mai gina no bora se am kan dan di no di wo dogonete wo di vraiment avantage no o irwe bora do hare wono di hare madalla ili garan fonno goy amsatu bubukar ili ka eh, albora eh, jibo surveyan aran kan ki fula kwarai sata ifo no gati barmayan kan yan kan barasi suru kan da borai kan yan goga gayi wani wani hunkundin na guna fonda kurra amciya iri wani goyi do harainu amciya fatauciyo do harainu amciya irmane gwamnati goiterai sai da addina do hare kambara sisiro sannodi ni barmayan bambata no kande gande kul ni kan gana kulu akande barmeya guna din sambu coyongo do hare haya ni sowani din kambara sisiro nigi ka furara nima sambu nimka nigin coyongo te da addino no niga furo da kuran no ni gaba da hadisi no gaba ba akul niga duwara din go ce ci no nan kul kan da goy muradu kullun furana ga digi ne nan filana ga ba goy teri filana ga ba goy teri filana ga ba goy teri filana niga duwa da ni gaba ni manaruno amanto ni mu koi te sam kani maduno no dun furara ni gudu ni mo mota hanne ayo te samo ni guduwa noro kan ni bana ko ni guduwa niya fondo kul no sino kan gana kan kambara sisero aman kan da dogone da lair wan kai kulu wani burnya kai ko kair wani sigira a wani bagin hinkanta kan gati sandai kan kan barasi suro borai kan yanga a hallasi gingai wana wani gundai kan gara hallasi ifo no gati sandai kan aga kande zama hunkundin na mu da arga guna boryan gona kan alwatu kulu kan kan barasi din a gona ise wani gundiyan gara to kulu iga hallasi dirau rano da halga kason gai wani goido dono walin gai wani almiya lera ifo no gati sandai kan din kwaradin ki a aga kande alwati banda kan borani ga wani kan barasi surodin ana wani hayan sitina abu bakwai halar kasuwan abdul rahima kan gati web activist a wani wakilo danga ifo no gati danga aron harai sandai kan kwaradin ki gada kan barasi suroga bor yango na alwatu kul alwatu kul ago ise ifo no gati sandai kan aga hinga kande e bora awana bafunasi donc hasar weydira ir gonda irna hargu halirga kada irna hargu e, hargu bonno ir chow ago ira e, usurpation de l'identité kun telefon portable hadda de ne mana ne mana sécuriser ne mana ni gonde mu bori ne mana hauzu am bori kulu bori kan kange woy ba huna me me mantikala hasarono ikkoygete téléphone portable yo bo application no go ise kayen iga hasaroti ina wani identita din fotai kan daga daga rezo sosai bon wani video yan kan daga te il suffit ke mu dubara wani image donc bora identita iga usurpe iga ne ko ga video ya hmm? mu yanti meri video yan iga bora mun ma san application go kan go diyan dumote in kuna iru vocal bu kirga gate iru mu bai kan bor ya mu boro cyber criminel e. na sare no gani sai adin in kudi gonda application kan ginda wo diduwa boragi hin ga koi am audio kiri am ga text yanci ga suba yanci ga buri yamma yandan ga haryam yanci agin damu no ga fatta donc vraiment a hasaro ka kan daga ba wadi seno ga wajibi hun kuna telephone portable dago irse irmu kokari ga goida na fahan nora kwa irmu baimo a wani consequence kan ya aga hin ga kan da hadda dai irman hinga a hauza mu bori irman hinga bai ifo gati eh, goyo kan da mu irgin irgin gati da kwa hun kuna ni portable nin won kan bara si soro din wani konte kan goni se da whatsapp no goni se da facebook no goni se ay wo mi ame ga wajibi no fati nima nima kosare da zama din man kosare da hasaro ka ga kande ga beren da kosare dan yano hasaro ka ga kande so agi hingaliyan sambani se ne kai go gore hingaliyan sambani se kan din kili kabo no din me a nasarar gwanda haikan se gani se des applications logiciel yan no gona kan igani se spyware wal instalkerware kan nodin mi hadde ni kili kabo ni portable control mi ame gesi hay kul kan goga tare goga hay kul ay gin foto yanzu ay gin done yanzu ni kodde ni hayama be den gonna mai ni ta aliza business pay kul kan godi se nodi de passe mi ame gije ni di wala donc akkan hasaru be ni portable e liyan sam se no e sam se de groupe ranem cliquer no de me borawo agin ten si agin kontu agin gin portable pirati agin gun control me ame sam control goni se compte bancaire gin de tourmenter se donc irin hagodo woni on kurmo matkan ñangayni <laughs> kiida yitantini kiida ir wona arzake bayane ma mai portable erni irsi. kwanci yan noyar feri yara yar ir da idan kwa amma bai mata noyar gi irgi hausunda application bobu yan da kan kuna wala sample simple kan yan ini samba igin gudu ni portable control donc vraiment ko serai di modini dan portable zama irgo burbu bai kan kuna portable no kulkan no ba appel do ni huro koddo no agna da message dun kulkan ni hur koddo do wodi yan moy woni ngay kam balahane gonde riske kay ak da er kum tale ga yin kuna bugu hunugo accidengo dare yango kasam yin masal kullu mogi gen ga kaborga borgi hin ga borgi hin ga bar état de conscience ra da bor bor kante a asingala karora da bor ta a buno wadi ya kinisi bora gen ga moy bindiga kan a asingala kalora iga ba i mace wasu wasu mu fa ba keki mai ni ba yi gace mani do almi alo dini portable ne kamar kamera suru sun somuno kulki gana ko yin nada ishin ga pelte ishin ga do nyezi wani lamba fun do mata ni gati do ko vraiment wodi yon agu hasar wayra kay a gani ga kande kan ka kawo mo ko di yan gona kay yan burgi da nungi yan gona kande ko di yan dan kan mana hagoi a ga dir nyan nise ni mana solution kulu ko sare fo solo fo kulti kan gana ba kudu da dare nise mata mat kande ga te ga do ki bori suwana mo dim mana hago bora kan diga ne ma ke ci ga ka ni se bumbono kayano din bo agadu hasaro kan yaga tini se ko mun kuna tanti yawo kan gogor nango ay ifo diga na android go ise deno <laughs> ngan dal bor android go ise isi iswana bu iswana di wonna loru bora mutun ko amungo kodde den kasi maîtriser jirmin ko bora madir nyama ne ay ko akai se bora ma hawo noru garan go nodi ne agur ngi 2000 zol sen kebel odi mu bo hasaro no mi donc koddo irin irmon wanji koddo den ngana ne koddo di gadan imo gunno nge kanyen wallahi di lambin sen nodi ga kan hasaro biri nim koddo dan nodi asiganji mun mu ko sere hinkan sambu ni koddo ma hantum ni ma jisi wal bor yan portable ban da gani gadam wala ni nige hinga lamba no ni nanai bor kan ingani a lamba ni na hantum wali bor hinza ni ga lamba hinza hantum ni bi da ni portable go no poche me nige gidan portable poshora kan ba da yinuwa da kusura no ni di a gano ni nane lamba yi din nan nodi ko mutale gai ba accident ka wala kan ga himan da yadin bore kan ga kaga fa ba ce kidi iga wasi ga lamba bai din iga kokar imace wal man cadin wala bore kan gonin ga konti bankare portable kai ni kodi yanda mura ba funa rasi banga mano amma gara gonda iza kan sigor moso wala gonda gor kasina wala almiya ro kan sigor moso kangi hinga hasar wuta si awona arzaka din do hara wal kangi nga portable sambu ga hasar wuta si zaman kona bor portable man tikan ba bafuna vi privano har bubu gono kan ne gogate kan nisiba bore mu baga donc ago wajibi ni mi protege amma asiganji da tira noni ga hantum bore kayen chowo gonda kan sigane testama dan buyo aga jirsino testaman no gono wal tira no kai ga hantum iga teste kan ay gondo compte filane ay gondo yakin filana ay portable non go kodde filana no dara hur yakin filana ni gidi parce que bugo fono go ka ayni kida ko wona en kul mesure en no kayi igi sambu kan ganan ko ki gadan da hasaro kanki ne a gani koy kan de no dai ko barka ko halaka kaso e hamsatu bukal aran di yamo ga ifo seno borai kai yanga kan barasi sirai gayi iga kosara dinda da mustan dai kan kosara ko iga kan de kan basi sirono nan kan son zankai ibe ga bisangai hairai kambara si siro nan kan zankai hang ibai diri hang cin mono wato kan yin sinti bore ge harumu bodano igine nin nin ya zai ni fono ni gite da ni go zankai wani hayo hayo ne sai na ran mun chauno aran zaro goka don kai bai kan harino la marche du monde dunya ce diro agoto to no go to kan dingo na mata irko ta ni zen kan ni ka ba go kuru din mangana kun no ni gitabino woke gonne kod kod kul bayan kul bayan hay kul kil goci bahar ki bore ina ga gunda bayan parce que gallu bore zama jama bayan kul si kal kauye magadi kauye bore wonga po wadai no ngo wazapo dai ni hami danga kauye bore wonga wo hanka magadi murade te business goyi won haifun ga na gona ngai wasu kafuro da document haifun to songo wo ne kan ai ci kan girwe bore gunu ni di dimman chawyon gusu te abo ni noro madan son boryon gonu matokan akin boryon gonu fo profil giti boram ko gigi gine hanna hanna dai ma da ka waza fo bon haifo ni di am ne gina go bo zara hanne no haifo gine hanna hanna hanno boram hayo visa bor fo kont bor fo gine ya amin ga wani haiwa do so ni woni nim di amin no matkan boro abdurrahim ti amin no uh, numero da haifo da haifo da haifo visa tari gine ya bor fo wani kan manta wani ni di wala so nim di nim komando te war mu hakulte ni min noro somba wala mine sam ni min noro somba ni wani noro koi gina ska me yan ga zamba te me ni noro ko amma ni gina ska alhamdulillah irga koi dir wana fakara da gina albora surveillant ni bai hun kuna irsi hinga dira kan mantin da portable dina mu da rubura kunna kul ni go portable go ni se gangan ya dum mono aga wajibino ni min wana gundodini ni ma halasi, to so ni wani diyan waga matono ni ti gundodini a hallasse mu mata no bara gafe to haikul kan borga te kul borma te da moso moso borma te da irko irko a <clears throat> aga kan kan bara sitiro amante irse kala ga ham kante son de borgo go gorn gon tur ka fatandir kri portable no wallahi hala nin kan ni bungo go do ni ga fonga hal safar no ko ce ci kul portable no go fonga portable te bore de bore singa de no kiti kurse za zani fata da sai no kulu ni sinda bani zan hay kul kan gono a ranar borgada inga no kaci ni nanai bora son bore ina ne kan bara sai shiro bun boka bangai gurse ne ya dinga bora ha kan ni ga nanai din no din de no ni gundo da zam ko ara bora kan ni da ga da cer kan ni ga nanai din a sai de no ni gin gundici ya dinga kan bara sai shiro din gundo da yamo hari hannano amma matuƙa hamsin tun ti zama mi hin ka koyno din go gane ni go dumbu ne hare kulinga no gin dumbu lalle fonde hanne kan kande iba da fonde lale ya dinga gundo da yango asin da tali kulu dan minki ni ko kuku banda ito futunu ni woni hinne bonganda asikande se tali kulu diraura gundo zam kuna e eh, irkom taliga ibara go diraura portable ne ngo kulu akwai ka dabu dabu diraura so nu wani diyan wuga mata no e eh, borahi magate gundu da yan wani wani watan cin borago ga wana diraw yara zami a ga kan dai ni di matakan cin e eh, abdurrahim na a kidan ga wana sanni sintinara kan bora mu nan go kul dabu dabu ba nan go kan ce mo ga hinga koy gate imici ni almiya laise zam diraw ra hay kul ga hingati mata no ni woni diyan a ah, gundo libe kambarasi sisiro aloko loka ibada hay kulkan gono nan kulkan ni gabai eh, eh, ni gini har gundu sanni hannadan ni gini ka gundu na ga amma kambarasi sisiro a feri jo bor ma feri dai ka furara din nan a kunno ni gini ka eh, ka mutiga na sai gundu dangara ka hau amma no ni ga faida ferante zama ngano ga borfa ba da talikeni fo kakate din mana gundo dan za i feri nga no igidi bore ma iga ka wani wana matkancin abrahim ne haribo bugara din hamtumi zai gona kan bora kan da tali kani ga wal haifo duni ni ga ba san adin bora ce bora ma wajar gano a ganda hamtumi zai kan ni za ba kan ga fam na fe za di hamtumi zai din bora bora ma wajar ga asin di mahala agin baybo ig bayde kan boradin wundi borno sangade igani a o ke filana wali mu gun bora kan da ko korki certi da ko salan da cerdi ima boradin ce amma wallahi da borna dabu a to kullun ya goya mu kullun so din ban to aron gonda to tani to wanda sanno kan surveillance wod munno kan ane eh, de boro matunan kunno ni gidabu so danga wanka ngaci cilin ai wai gonda bor kan har der hare na te accident abine ni di kan ai gogon no kai ne ce magara darni apelo apel korban da wana din no wasu satu wankan dun wankan surveillance ha din no go asa portable bon yin ka da rafo de ne ne don ka kai ne ce ine ce ine se ate accident ni di wala kala ino na no na famiyo ce Habib gara sabon da tontone karan kan dai madalla irwana hangan kai da halakka so wana irwana burne kai irkoi ga hangan kwara boryan sai ikoi ga kande ikoi kan dinga wani diyango danga sandai kan alwati banda kan bora ga koi ga buta inga wana a wani kambara si surura hanfoyan fu bumbo dinga bo walbinda da raura sandai kan kan kande wani wani diga ba ima bora a wani almiyalai ce. que ba sun kan aigo ai portable sin da kwad. ai portable hin zanta mo ne kan ai goga gari ihin ka ini zai mai isin da kwad ba son mo ne kan gaisa sin da kwad ifo sai zam kan ganan ai yadda dai bonga dai koy fuyan ai gai portable gi gisi dai no lakkal kanai sai donc aɗa gawi ai siga portable o sammuga tey bafunayi ay siga ay ponde vi kul ga dan portable ra ra ga bai kan portable fuyan day konda ay gere dai bonga yga gisi par accident gonu. hay fo hinga du ay lalura kan ay singa kwaddo ka donc da iga ba ima furay portable ora ga verifier ga di ay boray dole da kwaddo gara aste donc ayo wodin ma gano ay ma nyadda kwaddo ga portable o haruno kan sun kono borai na dan ka to nan kan na portable te danga ni ni bafuna rabo ka don ka ci portable ni gon secret bo boyan kan nin kalir koy bore ngona kayan waranga ma'amalan dai danga portable danga documentaire façon no se créer ngono kan nin kala no gasalan abo niji wala to nga kaci portable kaci code bu ngono kan bora ga dan iske bore ngono kan yandi mani don ton portable don danga ni wanden da ni hanga sinian da zan kayan bumbo portable yang sambu ge ge fuye iga igini waza bodo fuye agin appele do fuye kan mantiki mone no iske ngona dine ni kodo borasin kodo bai ni mo ni go ni go danga galabai tara kar ni bon sin bon bai mo su fam kodo bai ka go kan da problem bore ga kan ganan bore go furo lahani kan aman kamatara iske kuna bore ngon di du iwana limerai agi sove gumo di mon go gadu kodo mo problem ne la ai ai telefon sin da kodo zama hankan sa sin da kodo barma kwadudan nisibai nima marai nisibai buyan gono aiwai din yan waga a wannan san dai bu zama aiwai porta bulu go dai ni shi ba dai ni she ma da kabo ai siba da bora na son bora ma fuye fuye ga di sai kai kai sai porta bora a sai ne ga shi ma da kabo bora ma kan da san dai lalu zama ba bora sino da bora ni ga son da bora sino porta na na ra bora son soje raina portable sambo isinga she maka wala isinga she ayo koddo ka kango portable bangi fami yo rabor ira afuti madalla ir wana hangan kai ko ir wani burnya kai ir koy ga hangan ma borai i wani diyan ai e burku katinga wani diyan je je budai kan barasi suro a wani sandai ka abu koy kande hamsatu bubakar e tanti aran ma dai matkan cin borai i koy ga fahaman di danga e kan barasi suro alwati banda kan ni koy ga je budai diraura wala windira fo e eh, danganga yodo hare sadde ka akwai kande e ifo non di boray wo wana <laughs> tuyanga yo danga fati baraka de ngi fada fa kare wala haifu haifo magarin ganin ngi fa kare te dubar fa ngi sibanga wandan mamadin wadin ai wado manti manti rezono amana hagu ifo ni gine windi koyni donc gane woni se ni mane ni ga kodidan har ni a windi koy ce kentuno ni si koy tarebun ga hanna koy fadara ga koy hayo mun ne sai ni ndi fo fa kare si ba ni mi ma ma wadi amon hagu me ai ga ka dai no danga buwar kan dai alboro da wai bori gamara mai hima kodin mu furo da wai bora portable rano wala albora portable zama da sika furo kula askano ara sabdir ke war manane cari ara hangar borai wana di yanai sai Eh, i foron di ala mu bore yi to bore di bore sin tare kan salan ikulu isanne ido iganda mana tambe kulu ni bon sanono ni gobuno bora kanen gonga ninga kora borenga sinda problem dinga sikoda dam aninga wundo gayi gayi hanana bora ne nga wo nga gadan amma dinga tunu nga gaka reprezan ka gonu kan kanse nga nga nanu wodi nga a wundo bi manu bora kanne nga wo nga sadam pat pat pat pat to dina hawo foi kulim hawiyo foi kurnyo site wondo site ifo isinane kerano muna di meze hinka kulkan sinane kere an simani portable zama ilman ne kala portable o gunduno da alborano koy kadu wo bora gundu mabai da zuzu ko armante yo alkali pargate yo da da wo bora fizo kadi zainana ya dinga borno gin gundo biri biri mai hannu abdul eh, portabulo a wana gundu da yamu han fa koi kan de wani wana fa yi hala furba windera dan bora kan ningo ngas kodda dan bumbo ga nanin ga bungano a gabai kan dina portabulo sambu dan bora ngonon kuni sifato sambu isi video te isi ga zalai isi foto sambise donc il faut no gati bin hasaro wala hay kumbura ga hambu raga babu kana portable sambu nga wo sikka kunno singa ga kwa donc nanai kina no wadin kwa yihin kan bura kan ne nga wo ngan koddo dan amma nga kwarizo wala nga gonga nga boro fo kan sai koddo kodda dingo bumbo dinga bon nanai dai no me zambo radi mo moda man nana ga asi kodda no ase kwa ne ko nana di mo gono din tarbiya mo gono hambagar a wani windora la sabu kan boro dai no alhalo guburu walinga dai nunga gobe kan dagon dinga wani shekara nga wani sirro asi asi hasarauce amma burkin daiwo a ganga batu gufun igakwa dama ai gabe mu hinka kataran shi irwo a maniga irna formation 40 bora kan gogir forme mantikala e borno kan hayewo agi maîtriser gumo bere bere no portable yo ordinateur yo iwan hayewo bungo nga mo nanay folan kabon deno ane nga no ne nga wokkoy kwaro nga ne nga ma hayfo ka bai ngasi to lalle inga gabe kan inga koyi inga dirya wallahi inga dirya haya inga manati ko lokaci to mu inga sidu haya so mata no inga te application shi inga mu asina aga be kan wondo sikulle doran di gono ko ane mata inga application go inga se wondo vocale inga wando ga te kersi vocal a wani ginda na sambo danga dai mat kai sonda fa kara dai go kin se fati liginda dai dun vocal o ginda application go ne ne se kan liginda na ga sambo ai ga salano sanne kai ga ba ai ga te sen kulkan do mai ga ba ai gin ginda sambo ga da kan ni monofa ni mono donc ngi sene mi sahayo man ti harayno irum haggoy bor min batu ga fun eh, harkin dogo quoi donc wondo na sambu an vocal te audio na registré kan wando na se a ah, filana filana baba a ah, se bon ayo deja ya sinda muradu mo ko ne amma gar kala fo de ta muradu ma de ani ga kafu yan ga wanda sadi na ani ga kubai manga jina manga ana de filana man tin nono audio wo sambe se gane ne ya deja sinda muradu mo muradu kan sene ne bai ma hawa oh, wa oh, ko ana hangan hey eh, what fo ne e ki. annateni kinogo so i bissannoo qaba. le ir fondo go sabi ir wan hangan kai dir wan burnya kai ir fondo go sabi ir gasan baran si aran si daga hangan kala ir wana sigira kan barasi siro a wana gundai kai yan gara borai kai yan kosarai dan an fo yan gata yaran koi gama dai matakan cine kosarai da yungo a gwanda ana fa ya dum mono a sanda mu gono ir wo koi dir wana sigira a e, wana e bagin hinzanta ga mono gati ir wan sigira a wana kokoranta e, e halaka so abdurrahim aran kan gati ne web activist aran kwai gudu kambara si sirai bom bom fere har kaina mata kina no borgate gina gundai e, e, gundo kan goni portable ora mata no borgate ga halasi kan gana sandai amsi kwai ga ka e kambara si sirai wani hauzi yano no aga buri amma matkani kidan haikulu da ba nasarai no ne lexi da tout chose inusible haikukan ne te kala baga lala kuli gasar da sarde don kuma donc mata ce irsa ta ga lala irsi ne mu irsi irwana kamba su sira irsi hauzu in ga gati didan doka no dangane fukara rani huro veranda wani amma huize zai no rani atire go a tirai go a wani gine mai me amego nge go kileni singa huro in ga gati mata portable ba da irga ko ga jajabu yanda irga ko ga hauzu yan har yanda irmi dan eh da mun kudir kulga te whatsapp wani wani aron dotti ge da bayan wasa na ringa goy damu wani man chadin amma ro kan tizan kai ro goy da rezo so shu bobo platform bobo yango na kayen ir goy da facebook yan gona tiktok yan gona wadi yankul do ka matano ga teni portable kan ganin ba da ina virus sambinse a travers un lien wala hay man da yadin portable bun bodin ga bonno wangize no go portable wara application go kan ni da wangize no go ira kan ni portable bigo ga si go ga igweke kima pirate woli igweke min done zai portable no gogon gizai din katare ngano bora tangam kadde no amin no labaro kan ni kwanta filana do wali yakin filana do boriyan ke kima hasaro filana te nge hin gitangam application ga din bumbu nge mu do watkan ki de iko ga yala fai iko ga danga iko ga jange gabo iga communiquer no gikin se kan nge jange gabo nim ko kargatin ga se mise à jour quoi agwa application ya diregi ki hambagar gore kanga hangan se kun ni portable me ami house you no fondara dangan wana whatsapp page non platform me fondara application gore kan sigin tundar vpn vpn wo dinna dan dinna installer portable me ami no danga patiri na ga te portable me ami windi za ga baga piratage wala e fote aga no ga denoncer ni di wala oho agono kan kan na kawo din agono google alert google alert mo dinna dan ni konte do ziga baga piratage ti kula go sika samir se ka wallahi baga te. ti ngano gin kon to ngano gi chini se to ngano gi chini se fondo fondo ni gana kan gana borai woni mi bloki ago ira application go ka sigene mansion ni di wala wona ngo kulu dirgi dirgi dan kulu ir portable agi batu ir mu kayir whatsapp do whatsapp do ni gi a hawo da mata ni gana se jije budan kan mati koddo no ni ga da fure no bu fure no do bu dinga ba mu da koddo tal kulsi ara kwa dama da masalaka aksidan wala ifo kama to so podo ni kwai lamba de ni ke ci mace kwa zama so podo ngate ki bi si ba alin kwa donc dinga bani kod dan tal din di kodo da yono mo kan kan kur ga fata kodo a yono agin di a gwanda hay kan sigane parameter gwanda hay kan sigane identification a double facteur il faut identification a double facteur ni wani portable whatsapp pogi hinga sara wani portable o ni ga mu bugu nin portable ta gida ni ba ni min whatsapp feri mm. donc din na identification a double facteur din furo kodo no kan ni gadan kan kodo din manci kala solution no hanka hane ni wani whatsapp posar woni portable ina zai dinga bani whatsapp zai na ni lamba ni ma feri ngalo gin ha hala yalla fati nin mono whatsapp ne lamba woni no goce ni ma feri wor borfono goce tin lamba sam go whatsapp fera bon kwa mm. donc kodo no kan diga dan kwa. son nongo ni whatsapp go ni senigo parametre nim fur identification a double facteur min kodo da mm. kodo dinga ba wahikan shiku wati kulkan cine bor fu ke cingam whatsapp fir. ba ni no ke cingam whatsapp ti feri portable fo bon ni lamba lon kadin bo kalamin ha hal matno double facteur on ce hinkara gen ha kododi de hinga kododi dan don irga tabbatan ni kan nin daino zamdi kodo bai kwa ko bor fo singir whatsapp po asin ga sam zam ni bai kan ni portable kan wonse wasu po kan go goida ay gi hinai bo en même temps ni lamba lon kabon ay go goida no sappo fa ku kan ni go tay go bai fa aigo ga dini message ni vocal da hakul aigi ni ga hantum mu danga da ni whatsapp irgo ga partage na agoni portable ora ga portable ora aigi ni ga hantum ni lamba me a messi da ni gonda tanti am sato lamba din gonda albora lamba ga ma si aigi ni ga o aigi ni ga har ya men samba se ni mo dai no ko ngani fatini mirano hakul ko vraiment wodi se no irmo kokar jejobiyo no wa aga buri amma telephone appel ay do wal contact ido wadi yan wobor mu more zaman matkar nake da lokaci kulu irko mutane ga saru gina ka accident gina ka wala sai kulu fogi gina ka kan iga ba imin borake imu do alabar wala albora wono ka ci din ne boradin ni ma mayo hantum ni mi iya se din a hantum wani yan kulu mesure yan no danga matakin no kan ya bu kan ganan jajabu yano am kan da borai se dogana ya uka u masalaka a gonda application ka kawul matakin gona kai ni sambu kan ga hauzu kan ganan imisi apirate kan na ka portable ni wani donai donai ga tini pdf yan kan yayi sammin se wala ni wana platform yan kan goni se whatsapp yan wala kan ga himan da yadin nga mu matakin gona kan ni te kan mu koyi ni mi hauzu kan na kawo din boren gona kan ya te creation video no yigite ina kwanci youtube youtube hawan feri kai iga video partager wodi mo bumbo dinga bon agonin ga kan ba hauzu yan kan yan ni ga koyi ni mutase mato kan kina ainiti da application yan no gono iga bagun mu kuna iga bagu mu ibor zamba ino ne to bonko amma ka dele bor gibe aine igina ni portable daga son da rayar gorora bor kan sai gin gasan ba dene samba da burana installe ngani ya portable daga ne sai patrino daga di soge no kan gogo windu portable mi amira zazai wala haifo hasarfo ke ki burfo ke kin hasarfo ni portable piratage wala ifo kina a distance ngani go kaga garu kalima tangamda ya di tangamda ngani gake mi sai kan lokaci filani facebook ko do wani whatsapp do wani yakin fila he eh, hatta ma lamba kan si ni sai a registre numero en koni wakan si na en koni an da si ni sai portable da ni ke kala amki ni sai kan lamba wa si ni portable wala dinza ni fa kare gaban gano ganin sai to lamba wo batano ni nana ga wani man nana ga man nana ga gano ga bloke ka a message si ka direct automatic na ga tenfi gano gin ha wi uno dokan di a vpn ni gina si tun der vpn bu kulgi hin ga tele charger play store app store burgin ga ni ma installe asin da kula wafu din na installe a a mantonin connection da amantonim a agoga agoga patri teno ga winde kwa kan na kawo da liyange nigi di chebo ir hurta je kayan gogo goike zaman kur chômage gono nigi di sanni miliyan sambi mane kirkirta man ni bai mate projet filana no ga bangan bur yakin filana sambu wala organisation filana no ga bangan bur yan ambushe yakina igene mu klike gin sai wa sam gin kan da masibato sai wa sam gino zani klike afan na kan c'est des virus zani banga ke kul borawo kan kan kreyengo adun wana portable control ko hay kukan dugo tar fati agogo be hay kul kaga ba mona ga tenisi donc pour que dine lien sambini se ni mu dahiran hal lien o lien hannano lien dahiran tuno itabatan tuno wala piège no virus no agonda hay kansi den fur google google ni mana ni hantum ismak doc iskam doc iskam doc s c a m point doc din fur iskam doc coding plateforme no aga bar de recherche fo cebini se liyan o din ni ga copier ni ga nana bu ga piya go igida ni se copier din copier nim fatta nim k'a fur google est ce que am do ko din kan baro go din ma da ni ma kole nima na no recherche ngono go cebini se a combien de pourcent hal lien o ago fiable la si fiable da si fiable sa din da rouge na ga cebini se kan danger piège no kai tanisi hawo zan hurara kul hasarura tanisi matkan burbo wi konta bankai kai di wana mais ni te igo tege du yana wali portable control igo tege ce igo ga ce gudu wano donc vraiment portable house no a gaba mat kai nake da dinga ba ni fotai du wala ni wono facebook ko den whatsapp eh, den wani whatsapp du dinga ba ni ko di yandan nodi am no do mat fakara kan borugo ce ba su kulla ni se barki gen ce is man to sopo man facebook bo ni ko ce ci ni na ne boraki gake apelo do dai no kwa do yandi gi ni min ko dai da kanda wodo ko kodai da no do facebook ko ganda whatsapp a verification a double facture kai kin sai ko koy whatsapp do nigi nima nima dan no kangana bani portable re bor foga binga mu whatsapp feri woni whatsapp go go de bor foga nga ma feri nga do hara isita bani lamba de isita am feri kalima ha matalo koddo din verification double factor din fo kamada donc ndi bora da sabe ingo aga tanga funno alo bor foga go cinga ma sar ni se visa no lokaci na kandi samu kodde din da koddo no go tangam da bora din ko bin dai aga fatin ke dara am furin ga wani muradu no donc vraiment iga bagumo da de han irko girno lokaci hanfu dirgi char morguno irma fakare za whatsapp kaydo za tiktok kaydo za facebook kaydo za portable bumbu bumbo a me a me irgin gifa kare irga application ma yake irgi ci matani gi telecharge matani gi installe da kan ganan borai ngai portable im ko gi hauzu matka aga habun na ko abdul insha Allah irko min no lokacin kar kaga e wona mu faka e to tanti aran di yonga mata cinano irga te ga ko gine gado gir wana e ir wana gundai don ga kirga hallasidi i wana matakan ci da irga tida. ifo ke dole irin mabon fere ce ce ni kambara su suro wana kambara kambara su suro dai ne wani wani fandawo fandawo dai kan ganan ai komerso ai norai mahallasi norai kai goce ci dai ne komerso te dai ne tiga daga walai ne jite walai na ifo te ibo bai ga komante bor gon mai bai mu komande te eh, eh, tiga daga hayo tukune ga ba wadin kul gono me wala yadin matkan go din da za portable ga yango bumbo matkan wai bore ga te ga wani portable hausi ne wala dongo dongo dinno din portable kan arano ni bafuna go tin no ba borama borama be ready nim ceci duk zanka ba zanka no gon kan ga wani no mu ceci aminu fahamandi ni bon sole ke shafu akalaima abdurrahim cegin abdurahim ka kaga kodo ka ise wal haifono il ke que hunkunda abdurahim ka da ne sai tanti ni portable ni ti wo ne o zama a gen gate ce won ni ga ke ci muradu ka ai sino ni ga ne ya a mai fahamandi wuyo ngai don bo ni bidi kan bare yin gusu gidu portable go bo sal sare don bo war gidi portable go bare si go foto sam so ku fa wo kan ni na fano ni bon na fano nguno giti ni bafuna ni commerce kan ni gote ni noro kan ni da ni ma hauzu kangana ni lokoli a rano dintu ga ifo gini bana a lokol bana wa ifo dole no bara ma ni min portable o ni ma haya haya dai kan dai juste dai kan gin nafa den waza podo harai no da wani wanki ci din appel wani ka hayo kan dirkom tal ga ida ifo du boro walbin ni go ni murado kan ni go te kan katin sen o mo se wani a l'essentiel ihin zo dai nim guni portable o ron kan tin tin nafa wadi no mata afo kuno ni mata application e kuno sam wankan dai ga kadin na fa wadi no bar sambo zamungo no gici ni bafuna marla e albora e jibo ar mo hal kason dai e nanera mata no gici dabare kanyan borai ga sammu ga dugin gai wana gundai din halasi gai wani kambara si siraira halaga kaso wani wana kodai din to ainihin sai kodai akulu matakanci da nanai muna da mizo din ga nanaya hay kunno nen dagate amma hay kunno ganda na kanniga dinga nane bora ni kam ba jinda me a me dinna na se dinka kato ni kam kamba eh, dabo me kul kulma gayi singo bor gundu bor borsa kulno bora se ni gani no bo ba ma kaina kaina han na din kan ni ga be kan ngodi di lamba ga kulni fundo gani lamba do ni ga ga ni se portable ra gundo din ni gini hari gayi matikan a himanda wo kan ni bai kan ni sin ka no boye shedin ni kan da kile kan do ni kan ka fo da bunda a fo kulu da nga bera dinga infano a dabu ka re kati madalla irwan hangan kai dir wani gurnya kai fondo go sabi ga sambaran sai da kokaro da suro karan danga hangan ir wani sigira ir ga to ame aran koy ma dai ir wani sigira amma koi ga dir kala bagin hin zabo ya din no kan su suro gunde kan yan borai ga koi ga tugu da bora go diraura alwati banda ka go diraura han fo yan sandai kan bora ga koi da ninga portable me ame hau sandai ka koi ga te wana wana bora akoi ga du danga hun ko na bora ko jangalo moro wal aksidan mo koi ga te wal bora go ga windira irkoy ma taligaye borsi bai bor ma koy ga nango haw borsi isibai barki ga ce wone abonno irkoy ga fakare aran di portable odini a wani nafa da wani sanda wadin bandaran koy ga ma furta ga ido hare kambo matakan ci ne abdurrahim akwai ga fahaman di portable odin bumbuda ba bor ga ba nim gundu nara matakan ci ne fondai kayan ni ga gana ga gundai din hau aran koy ga di fondai din kurra nan kan ce mo gate wodin ga borga hinga faida alwat kan ko sandaira iga duga ce ni bore albora akwai ga ne kan fula kwarai sa tanga mun ma akwai ga fahamandi matakan ci ne hunkuna portable lady a wannan gomno gono ya dumono a wani sanda gono wana wana gundai bormi hau hau yamo a cikan jin hare jin hare yana portable amma ni hinga faranda fere ni gin hare ni no bai kan gina ni hingi dabu har no kan a wani gwamnan goma a sanda mu ana kogi dubin na kuma haka matakan cin wai borai ko hare kan ko a kuma akwai ka tare inga mu do hare kan to wai borai do hare kan mu an ko ya kwata wasa ko dai ne wara an ka fito to dai ne wara an borai gara ni dikin mu modin hare i wana danga tontono kai gaba da gon fera bun boki gaba matakan cinin gaigin gai portable hauzun da gingai gundaidi ni ingai mu bai mata ningai gate kan ganan borfora ko gufur ngai wana portable ira asudu ga hasaro te sai zama irin ne hare kambo waran wana dir ko guna kauya do hare boryan gorin ngai wasa fai dai ni ga goida ngai wasi bai mai kan gati e gundu hal borga hau hari n'o kan hunkuna aran koi ga ma matakan cine ido hare furta gaido hare kambo da irmanaran sai irwana fulu kwarai sata da wai borai do hare kambo portable bon gunday hawyango da halaka so matkan cin ga tega portable feri kan ganan faba mate wani borno hun kuna ir fakare ne o meno ir gir wani fakara gayi ir gunware ir koy ga hin koyo amerika ba hanfo nan kar ga ga ka halaga ka hun kuna sigir wani wo bon kan bu fori ga koy ga du kan bu fori ga ga du ga ka ga bore bon mai feri ne no ir gir salam jama'a kul sai garan fondo goyi ko karo da suro karan dangira hangal ir ganaran sai hazawa wassalam